a gurguje Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala mun yi ko yana cikin addu'o'in da za a yi da safe riwayar ummu salama ce mun karanta mun sharhinta ina roƙonka ya ubangiji ilimi mai amfani wa rizqan tayyiba arziki na halal wa amalan mutaqabbala karbabban aiki ya Allah ka bani wannan kullun da safe kai wannan in kai waye gari riwaya ce tabbatacciya ingantacciya ibn sunni ya fada ita da ibn majah sannan ta 96 astaghfirullah wa atubu ilai wannan istighfari kenan mi'ata marra fil yawmi alal aqalli dukka sala kai istighfari sau 100 dukka sala kakka bari ka wuce rana baka istighfari sau 100 ba al-aghar ibn yasar al-muzani al-aghar ibn yasar al-muzani shi ya rawaito daga